Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyya. Za ku iya ma sauraron mu ta sashin intanet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum barkanku da la'asariyar Asabar sha uku ga watan Fabrairu shekara ta 2016 da goma sha shida da fatan an wuni lafiya. Sahabu Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki za mu gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci. Ga kanun labarai. 'Yan sandan kasar Uganda sun musanta rahotannin da wasu kafafun yada labarai ke bayarwa na cewa zaman ɗarɗarɗin da ake yi a daidai wannan lokaci a na yakin neman zaɓe ka iya yin tasiri akan zaben shugaban ƙasar da ke tafi. gwamnatin da ta ce za ta kwashe 'yan gudun hijirar da suka fito daga burundi zuwa wasu kasashe sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce yanzu ne daidai lokacin da ya kamata a samar da maslaha game da rikicin siriya to a gaishe ka ita sa ba amintawa da marigayi murtala hmm. na ɗaya wato yaƙi da rasawa da cin hanci yadda ina zuwa babban abin da idanu ke yadda eh, ma'aikacin gwamnati suka yi zurfi cikin rasawa da cin hanci. Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano kan marigayi shugaban Najeriya Murtala Muhammad. Muna da rahoto kuma kan ranar rediyo sannan daga jamhuriyar Nijar jam'iyyar Lumana ta karyata jita-jitar cewa ba za ta yi takara a yankin Maradi ba. Ibrahim Ka Almasi Garba na tafi da shirin amsoshin tambayoyinku. Yanzu ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai gabatarwa Mahmud Lalo. 'Yan sandan kasar Uganda sun masanta rahotannin da wasu kafafen yada labarai ke bayarwa na cewa zaman ɗarɗarɗin da ake yi a daidai wannan lokaci na yakin neman zaben shugaban kasar ka iya yin tasiri akan zaben wanda za a yi ranar sha takwas ga watan fabrairu nan. 'yan sandan sun kara da cewa suna aiki kafada da kafada da sojoji da kuma sauran jami'an tsaro domin ganin an yi zaben cikin kwanciyar hankali. wannan batu ya taso ne a daidai lokacin da hukumomin kasar suka haramta yin amfani da mutum-mutumi a lokacin kamfe gabanin zaben da ke tafe hukumar zaben kasar ta ce ta lura akwai karuwar masu amfani da wannan tsari wajen yakin neman wato yin kamfen ɗinsu duk da cewa ta haramta yin hakan tun shekarar 2010 kakakin 'yan sanda fred enenga ya ce sun kaddamar da wani aikin cire duk wani mutum-mutumi domin a cewarsa hakan ka iya barazana ga tsaro a lokutan zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da kuma na kananan hukumomi gwamnatin rwanda ta ce za ta kwashe 'yan gudun hijira da suka fito daga burundi zuwa wasu kasashe bayan zargin da wani jami'in diflomasiyan amurka ya yi cewa rwanda tana horar da 'yan tawayen da ke adawa da gwamnatin burundi hukumomin rwanda sun fitar da wannan sanarwa ce a jiya juma'a inda suka ce za su haɗa kai da sauran ƙasashen waje domin sauyawa 'yan gudun hijirar matsuguni wannan sanarwa ta zo wa hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da mamaki inda ta nuna damuwarta kan yadda ƙasar ta rwanda ke shirin datse ayyukan lura da 'yan gudun hijiran da ta kwashe shekaru da dama tana yi burundi ta jima tana zargin rwanda da marawa 'yan tawayen ƙasar ta baya waɗanda ta zarga da cewa suna shirin kifar da gwamnatin da ke bujumbura babban birnin ƙasar zargin da ita ma rwanda ta sha musantawa rikicin burundi da ya samo asali ne tun bayan da shugaban kasar pierre nkurunziza ya ayyana shirinsa na tsayawa takarar neman shugabancin ƙasar a watan afrilun da ya gabata lamarin da yan adawa suka ce ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar tuni dai kuma shugaban nkurunziza ya lashe zaben da aka yi a bara sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce yanzu ne daidai lokacin da ya kamata a samar da maslaha game da rikicin siriya yayin da yake wani jawabi a yau asabar a wani taron samar da tsaro da ke gudana a birnin munich kerry ya ce rikicin na siriya na bukatar a kawo sa a siyasance domin samar da zaman lafiya mai dorewa ya kara da cewa matsayin da za a ɗauka ka iya kawo ƙarshen rikicin nan da wasu makonni ko kuma watanni ko kuma ya ƙara dagula al'amuran ƙasar. gabanin wannan taro firayim ministan rasha dmitry medvedev ya musanta zargin da ake cewa ƙasarsa na kai hare-haren bam akan fararen hulan ƙasar ta siriya lamarin da ya ce babu wata hujja da za ta nuna hakan firayim ministan rasha ya yi wannan tsokacin ne bayan da takwaran aikinsa na faransa manuel valls ya yi kira ga rasha da ta dakatar da hare-haren da take kaiwa akan fararen hula domin hakan ka iya tasiri kan yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen rikicin labaran zana zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc to amurka ta ce ta aike da karin makamashin wuta na batir wanda za a dasa shi da makami mai linzami a ƙasar koriya ta kudu amurkan ta ɗauki wannan mataki ne a matsayin wani martani kan gwaje-gwajen manyan makamai masu tafiyar dogon zango da koriya ta arewa ta yi a baya kwamandan runduna ta takwas laftanar general thomas vandal ya ce daukan mataki irin wannan zai sa su kasance cikin shiri a duk lokacin da koriya ta arewa za ta kai wani hari daukan wannan mataki na zuwa ne yayin da amurka da koriya ta kudu ke shirin gudanar da wata tattaunawa a makonnin da ke tafe domin cimma matsaya kan yadda za su girke karin makamai domin kare kansu kamar yadda wata majiya hukumar tsaron koriya ta kudu ta tabbatar a makon da ya gabata ne hukumomin washington da na seoul suka cimma matsayar fara tura makaman kara hare-haren waɗanda ake kira third a takaice hukumomin bangladesh sun fara wata ƙididdiga domin gane adadin yawan 'yan kabilar rohingya da suka yi hijira zuwa ƙasar yayin da suke gujewa musgunawa daga ƙasar myanmar ko kuma bama da ke da ƙasar hukumar gudanar da ƙididdiga ƙasar ta bangladesh ta ce ta fara wannan aiki ne tun a makon da ya gabata a cikin gundumomi shida akalla 'yan kabilar rohingya dubu wato dubu talatin da uku ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da gwamnatin kasar ke sanar da su sai dai bincike kuma ya nuna cewa akwai akalla wasu dubu ɗari uku zuwa ɗari biyar da gwamnatin bata san da zaman su ba su dai 'yan kabilar rohingya ba a musu kallon 'yan ƙasa a miyamma lamarin da yasa ake hana su takardun shaidar zama ɗan ƙasa hukumomin bangladesh sun ce suna wannan aikin ƙididdiga ne domin samun bayanai kan irin halin da suke ciki da kuma abubuwan da suka shafi tattalin arzikinsu a ƙarshe ƙungiyar tarayyar ƙasashen turai ta bai wa ƙasar girka wa'adin watanni uku da ta yi maza maza ta gyara kan iyakarta ko kuma ta fuskanci fushin ƙungiyar a jiya juma'a kwamitin zartaswar ƙungiyar ta au ya amince da wasu buƙatu da aka gabatar mai kan irin matakan da girka ya kamata ta ɗauka da suka haɗa da yin rijistar bakin haure da ƙara sa ido kan iyakokinta da sauransu wani rahoto da aka gabatar a farkon wannan wata ya nuna cewa girkan bata wani abin a zo a gani wajen daƙile kwararar bakin haure waɗanda suke ƙoƙarin kaiwa ga ƙasashen arewacin nahiyar ta turai ƙungiyar tarayyar turai ta ce ne za ta janye damar da aka bai wa yankin shengen da ke barin warke barin zirga-zirgar mutane da ƙasashen nahiyar turai 26 ba tare da fasfo ba. labaran duniya kenan a gama yi daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc mahmud lalo ya gabatar To madalla yau sha uku ga watan biyu ya cika shekaru arba'in daidai da kisan shugaban Najeriya zamanin mulkin soja Murtala Muhammad kuma har yanzu 'yan Najeriya da wasu a wasu sassan duniya na ci gaba da tunawa da shi kan haka muka tuntuɓi masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayero da ke kano dr said ahmed dukawa domin jin abin da ya sa haka to wato wasu abubuwa ne eh, kimanin uku zuwa hudu jigajigai na suka sa ba amintawa da margayi murtala hmm. na ya wato yaki da rasawa da cin hanci yadda ina zuwa babban abin da idanun su yadda eh, gwamnati suka yi zurfi cikin rasawa da cin hanci saboda haka nan da nan ya ɗauki matakai waɗanda za su dawo da hankalin ma'aikatan gwamnati hayyacin su su san cewar aikin gwamnati wata amana ce na biyu yadda ike aiki wato talan cika da faɗa da cikawa komai girman aiki yana faɗa yanzu nan za a fara kamar alal misali tasowa da lagos a dawo a abuja a matsayin babban birnin tarayyar najeriya to da makamantansu za ka ga yana faɗa ana fara yin aikin abu na uku matsayarsa a kan wato harkokin da suka shafa afirka da kuma alaƙar ƙasashen afirka da kasashen yammacin turai mm. eh, yadda ya nuna cewar zancen a ce duk sanda afirka za ta yi wani abu sai an yi mata aike daga yammacin turai sai ya kamata a ce ya zo karshe sai da ka ba a sake ɗaukar wata magana wacce ba ita kenan ba musamman lokacin angola tana fafutukar neman mulkin kai kuma yammacin turai akwai jam'iyyar da suke so su goyi baya suka nemi tarayyar afirka kungiyar kasashen afirka na su goyi bayan jam'iyyar da yammacin turai suke nema alhaji su kuma sun kala suna gani wata jam'iyyar daban ita ce tafi yan kishin kasa ita tafi kuma nan da nan ya aika da sako babu sai ma buga sakon a jarida yace ba za a yi ba aka yi jagoranci taron na wannan kasashen aka aka yi abinda aka yi kuma angola ta samu yancin kai a karkashin jami'i da kasashen afirka suka fi goya baya ba wacce kasashen yammacin turai suka fi goya baya ba hmm. sai kuma ba sani ba sabo wajen daukan matakan da yake yi babu wani zancen a ce kai makusancinsa ne ko kaza ko kaza eh, kusancin ka da shi da ka karya doka zai tsora doka a kanka. Shugaban ƙasa na makwabtan mu Murtala Mam yau rishin kadi ya sa zuciyar mu ta yanki. ranar 13 ga watan Fabrairu shekara ta 1976 ne wasu sojoji karkashin jagorancin kanal suka dimka suka harbe su kashe janar Murtala Muhammad a wani yunkurin juyin mulki da bai samu nasara ba. Hakanan yau ce ranar da hukumar UNICEF ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk shekara domin duba muhimmancin gidajen rediyo. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz yana ya ce sanadin gidajen rediyo aka samu ƙungiyoyi na zaɓi sonka da su muryar talaka da sauransu. Ga ci gaban rahoton. to ko shin ma kungiyoyin ke kallon wannan rana alhaji zaidu bala kofa sabuwa na jihar kebin najeriya shine ma shugaban kungiyar murya talaka kasar to haji ibrahim abdulaziz ita dai ranar rediyo ta duniya rana ce mai muhimmanci gare mu musamman ma mu 'yan kungiyar murya talakawa ta najeriya saboda rediyo ita ce kusan mu ce ita an murya talaka saboda rediyo ta kai fagen mutum in hina cikin daji in hina sama hanya in hina cikin gida ne zai samu labari ingantacce kuma rediyo ta zama tankar makaranta a gare mu shi ya yasa ka ganin da cewa rediyo tana da mahimmanci sosai babu wata kafa wadda ka sauƙin wayar da kan al'umma musamman ma wayar da kan talakawa irin rediyo to sai dai kuma masana ma na ganin akwai buƙatar karama irin waɗannan ranaku tare kuma da inganta dangantaka tsakanin gidajen rediyo da kuma masu sauraro malam mustapha muhammad tsohon ma'aikacin gidan rediyon bbc ne da yanzu haka ke zama ɗan jarida mai zaman kansa ya ko bayyana muhimmancin wannan rana inda ma ya bayanin cewa abdulaziz zan iya cewa wannan rana tana da matukar muhimmanci musamman ga mutanen da suke sauraron rediyo kuma kasan galibi waɗanda suka fi sauraron rediyo ko suka fi samun bayanai ta kafafen yada labarai na rediyo su ne mutanen da suke zaune a nan arewacin najeriya wanda zaka ga mutum yana jeji ko ƙauye amma yana tare da rediyon sa yana saurara yana jin yadda duniya ke ciki saboda haka wannan ya nuna wannan rana ta rediyo tana da mahimmanci domin rana ce wadda za a rika bibiyar irin abubuwan da rediyo ta taimaka wajen faɗakarwa da wayewa da kuma nishaɗantar da mutane musamman kamar yadda nake maka bayani a nan arewacin najeriya an fi sauran rediyo idan aka kwatanta da wasu sassa na wannan ƙasar sannan kuma mahimmancin da wannan rana ke da shi shine a ga a bibiya a ga wani irin taimako ma wannan rediyo take yi ga al'umma sannan wani irin a ci gaba take jawowa za ka ga sau da yawa rahotanni da ake a rediyo yana shiga kunnuwan gwamnatoci da masu madafin iko wanda za su gyara akan wani wasu kurakurai da suke yi ko wasu damuwa da mutane ke fama da shi. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. jam'iyyar lumana afirka a jamhuriyar niger ta karyata jita-jitar cewa ba za ta shiga takarar 'yan majalisa a jihar maradi ba kamar yadda daraktan yakin neman zaɓen jam'iyyar a yankin malam tsalha ya bayani a hira da ya da wakilin sashen hausa shuaibu mani Eh, lalle wannan rudani yana shiga cikin kunnen mutane ana ta kai masa kawo kai kawo ba su ga wannan abu ana ta yawan kiran mu ka san dama wanda ya saba kai gida hausa suka ce sai ya kai shi karya ka san wanda ke yin ta to ba a san eh, ya ka ban shi wajen ubangiji ba bare rudani wanda zai tada mutane hankali wannan abu muna ta shin ana ta yawan kira alhali karya ce ba gaskiya bane bakin da aka ce kotun koli wadda ake ce ma cour constitutionnel ta riga ta yi valide ɗin dossier ko kuma ta yi valide ɗin candidature a takaice ita in ta yanke ta yanke ba kotun da ake ba a daga kara ne in ta yanke ta yanke da haka nan ka ta yanke hukunci sai ta tantance komi da komi dossier mu tun daga nan maraɗi mun gyara su muka tai da kanmu muka kai sai niyame muka gyara muka zo ministar interior aka diba takardu dalla dalla dalla suka ce sun yi duk da haka nan ba mu yarda ba ba mu kankance ba muka ɗauko lauya uc avoka muka ɗauko shi muka kwana biyu tare da shi dosiye guda guda guda guda guda ya bi takarda ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya dosiye ɗaya ɗaya ɗaya tun daga titular tun daga titular har sifiliyan a komi ya zo daidai komi ya zo daidai cewa da an ba na umarnin ta yi takara tun daga bermo deputan mu na bermo da waɗanda guda talatin da ɗaya na cikin jihar maraɗi gaba ɗaya za su takara in kuma shugaba za su yi da shi za su yi to su yi ta yi shi dai abin da abu a so a ce kayan an shi ƙarya ga ka in mutum mutumin kirki ne ya shi kunya da a ce an yi wata magana wadda ba ta kware ba ga ka a ce gare ka ka aka ji ga dai wani ba san ga wani ba ga wani mai jin kunya hakkon ma ya mutu to amma karya ba ta da wani unhani bari rudani wanda ke tare hankalin mutane yanzu mutane hankalin su da ya tashi an ce lumana ba ta yi lumana ba ta yi ce lumana za ta yin takara cikin jihar maraɗi gaba daya. insha Allah abinda muke kira gaban goya bayan mu da waɗanda ke tare da mu militan din mu da waɗanda fartutuka waɗanda za su daha mana baya to su tafi gaban su gadi su amshi karta kat su ta zaɓe su ta herar zaɓe tun da sassuwahe su yi da su ta yi zaɓe su kasa su tsare kuma su raka. Kuna sauran waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe goma da minti goma sha bakwai kusan da rabi. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za mu fara da amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da ke son sanin tarihin shahararren mawaƙin nan da ya rasu cikin wannan makon wato Alhaji Sani ɗan indu Masu tambayar sun hada da Shu'abi Idris Kofar Fada da Ishaq Abdallah ɗan Rima Bena. da Husaini Dangote Karasuwa da Malama Safara'u zamani almajirawa da dai sauran masu sauraronmu da dama. Sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar isu hundila mai son sanin tarihin kwalejin barewa da ke Zariya. To bari mu fara da tambaya kan tarihin marigayi sani ɗan Indu Idan masu tambayar na saurare, ga amsa daga bakin wani tsohon edita a sashen Hausa na muryar Amurka. kuma wanda ya shaƙu sosai da marigayi sani ɗan indo da kuma waƙoƙinsa a nan ina maganar malam shehu yusuf kura To, Ibrahim da farko dai Allah ya ji kan sani ɗan indo Allah ya gafarta masa kuma na san shi mun yi hudda da shi dai akan wannan harka ta mu wanda kuke yi yanzu ta 'yan jarida. Mm. shi sani ɗan indo mutumin gusau ne mm. a ƙasar Zamfara, a nan aka haife shi. A cikin garin gusau aka haife shi kuma nake jin lokacin da ya fara waka shekarunsa kusan ashirin da ɗaya ko da biyu iyayensa sun sa shi a makaranta ta boko da ta allo don an tura shi makarantar boko din kamar ina ya taɓa faɗa min a wata hira da muka yi da shi sai ya gudu ya tafi cikin tasha ko cikin kasuwa inda zai je i hudda da 'yan turin kura waɗanda ake ca da su 'yan kura mm. Mm. to yana cikin wannan aiki na turin kura tare da manyan mutane da suka girme shi sai Allah ya saka masa sha'awar san kiɗa sai ya ɗauki gwangwani ya haɗa kuntiginsa hmm. yana yin kiɗan kuntigi a lokacin nan bai yin wakar sai dai in ana turan kurar shi kuma yana yin kiɗan kuntiginsa hmm. to ana nan ana nan kiɗan kuntigin ya zauna a hannunsa domin sai ka koya to da ya koyi kiɗan kuntikin kuma sai ya ga to me zai hana ya fara waka to kasan irin waɗannan mawakan irin su irin su masu gurmi ba kidan kuɗi suke yi ba mm. kiɗa suke yi kawai in an gama turin kura an gaji ana so a shakata sai ya ɗauko kuntiginsa ya fara yi mm. ya fara yi wa abokansa 'yan turin kura ya fara yi wa mutanen da suke tare har dai suka gano yana da basira mm. daga nan ne ya ringa bin gidaje haka gurin da ake shakatawa da gurin da ake holewa ya ringa yin kiɗa to bai fito sosai ba sai da wata waka da ake cewa da ita babba bigi babba wacce suke yi da shi da wani yaransa Allah ji kansa shi ma su ana sha da shi garba to daga nan kuma ya zo kano ka san in ka zo kano kana mawaki a nan kake shahara mm. to da ya zo kano ya haɗu da mutane a kano kafin ya zo kano akwai uban ubangidansa ana sha da shi ma ma'aji ma'azu shi ma ya yi masa wata waka kuma ta fito da shi to daga baya da ya zo kano ya zauna a gurin wani da ake sha da shi zubairu shi ma zubairun ya rasu to daga nan ne kuma allah ya daɗa fito da shi amma dan indo mutum ne mai basira mutum ne mai hikima kuma shi kaɗai ne ya fara yin kiɗa da kwalaba mutane suna ta mamaki to wani irin kiɗa ne wannan hmm. to haka dai allah ya fito da shi har kafin ya haɗa makaɗa su ɗan ige su shehu su umaru duk makaɗansa ne hmm. duk yawancinsu sun rasu hmm. to kuma da izo kano izauna allah ya masa arziki a kano ya shahara a Kano kafin ma ya rasu sati uku ko hudu mm. ni mun yi magana da shi ya ce zai tafi Legas zai je ya yi waka da shi da shi to Allah ya kiyaye to a waka ya rayu a waka ya mutu kuma shi bai gaje ta ba iyayensa ba su yi ba kakanninsa ba su yi ba kawai dai harka ce shi ɗana ce ta duniya ya shiga kuma Allah ina fa'ina da nasibi kamar dai su shata ɗin nan shi ma mm. shata ba gado yayi ba dukkaninsu Allah ne yake sa su akan wata turba da yake suna da basira kuma Allah ya fito da basirarsu. To Malam Shehu kamar yadda ka yi bayani wakar babba bugi babba ta fito da shi koko ta fitowa da shi me isa haka? saboda a lokacin da izo Allah sai ya haɗa shi da garba hmm. ya gaya min yadda suka haɗu da garba akwai wani ƙauye da ake sha da shi sanyin na a can ƙasar sokoto ne mm. to sai shi wannan ma'aji ma'azu sai yake da shi akwai wani ɗan ƙaramin yaro da shi ma ina yin waka irin taka mm. inda zai bi ka da zai karu sai dan indo yace to a haɗa shi da shi saboda haka aka haɗa shi da garba yana bin sa to abin da ya sa waka babba bigi babba kamar ita ce bakan damiyarsa eh domin zai iya saka komai a ciki zai iya saka kowa a ciki oh. kuma kiɗan ya yi daɗi hmm. da shi da yaron in ya faɗi wani abu yaron ya faɗi wani abu in ya faɗi wani abu yaron ya faɗi wani abu haka suka ringa yin waka kamar kiɗa ne da anshinta amma ba anshi ne yadda ka sani ba hmm. kiɗa ne su su biyu suke yi eh na tabbatar kuna da ita a nan gidan rediyon ku in ka sa ta za ka ji hikimarta na cewa babba bigi babba hmm. ah, wata ran tare da kai muke waka garba wata ran ko ba ma nan garba ban yake gaskiya ne wata ran kaza to irin wannan hikimar da basirar da shi da garba to da izo Kano ka san mutanen Kano suka dauki yayin abu mm. nan da nan sai suka fito da shi aka kira shi aka hira da shi a CTV aka yi masa rikodin a ctb ana sa rabin sa'ar sani dan indo hmm. haka ma nta kano kuma nta sokoto akwai wani bello katu wani ma'aikacin jarida ne hmm. shi ma yana ya fito da dan indo sosai saboda ya bashi fili ya bashi dama saboda makaɗi duk basirarsa idan gidajen rediyo ba sa amfani da kaɗe kaɗansa baya tashe to allah ya taimaka lokacin sani dan indo ya yi tashe daidai kafin wannan zamani na yan jita da yan sauransu su zo hmm. an ka lura ibrahim yanzu kaga ai ba mu da makaɗan hausan ma yawancin su duk ba su yi su shehu ajilan nan su sani ɗan indo ɗin mm. su musa ɗan bada yanzu da wuya ka ji ana yayin su amma dai suna nan suna yi ba dainawa suka yi ba mm. amma zamani ya kusancin musu mm. To Malam Shehu yawancin lokaci a nan sashen Hausa akan ce idan ka ji waƙar Sani ɗan Indo kakan tsuma eh, me isa haka? Wallahi saboda ina ƙaunar yaron lokacin da ne aiki a wani gidan rediyo a Kaduna har gidana ike zuwa ya yi ni ya kwana kuma in ɗauke shi in kai shi gidan rediyon ya je ya yi recording kuma ni kaina nakan kirawo shi gida izo i zauna ya min waƙoƙi na ɗauka hmm. hasali ma yawancin waƙoƙin da kuke da su a nan na sani ɗan indo ɗin yawanci inda za ka bincika za ka ga ni na sa shi ya yi su akwai waƙar da iyo voice of america akwai waƙoƙin da iyo mutane da yawa hmm. saboda basira wato ibrahim basira hmm. abinda isa mutane yanzu ba sa ganin darajar basira saboda ba su santa ba amma ni in na ga mutum mai basira mai hikima musamman mawaka zaka za ka ga cewa ba rubuta abun nan suke ba ba zama suke da daddare su shirya ba. ba mm. kawai za a ce yi wa Ibrahim Garba waka kaga ya yi masa waka daidai mm. domin lokacin da na zo na ce wa Voice of America waka ban gaya masa zan tambaye shi ba ban gaya masa ga shirin da nake ba mm. na ce za ka iya wa murya Amurka waka ice kwarai kuwa nan take kuma ya yi ta kuma ta yi daɗi alhamdulillah to irin wannan ne yasa ni nake ƙaunarsa. sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar isu hundila mai son sanin tarihin kwalejin barewa da ke zaria idan Malam Isuhu na saurare ga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa da ke garin Kaduna Dr. Salisu Bala zai baka kashi na biyu na ansar tambayarka. Wato waɗanda suka rike makarantar tun daga farkon kafata har ya zuwa lokacin da yake na baya-baya din nan. Hmm. Akwai Mr. G.A.J. Beneman, principal na farko bature hmm. daga shekara 1921 zuwa shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da daya sannan akwai mr mw oix daga shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da daya zuwa shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da biyu sannan akwai mr tn philip da ya shugabanci makarantar daga shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da biyu zuwa shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da hudu wanda yake biye masa shine mr S nicholson wanda ya rike makarantar a shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da hudu shima. sannan sai aka samu mr th baldwin daga shekara ta hudu zuwa shekara ta da 1935 hmm. sannan sai ɗan najeriya na farko wanda ya rike shugabancin makarantar shine mr j o b wanda shine principal na farko na kwalejin barewa daga shekara ta 1963 zuwa shekara ta 1964 shi ma kuma ɗaya ne daga cikin ɗaliban makarantar hmm. sannan bayan nan kwaleji ce ko in ce makaranta ce wacce ta suna sosai saboda makaranta ce wacce ta samar da shugabannin najeriya kusan za a iya cewa kusan guda biyar hmm. kaga na farko dai akwai alhaji abubakar tafawa balewa wanda ya prime minister hmm. akwai janar yakubu gawan wanda ya shugabanci najeriya hmm. a mulkin soja akwai general murtala muhammad sannan akwai alhaji shehu shagari sannan akwai umar musa yaraduwa shi ma makarantar ya yi hmm. sannan akwai general muhammadu buhari shi ma ya yi makarantar bayan ya yi firamare din shi a daura a nan mai adwa hmm. kafin ya tafi kwalejin wato katsina model school a shekara ta dubu da tara da hamsin da uku sannan ya tafi gwamnan college katsina shekara ta dubu da tara da hamsin da shida zuwa shekara ta dubu da tara da sittin da daya wanda ita ce wannan da ake magana akan mm. matsayin barewa din nan. so bayan wayannan manya-manyan mutane wanda suka shugabanci najeriya da wannan kwalejin barewa ta samar akwai sauran mutane waɗanda sun riƙe mukamai da dama. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin marigayi sani dan indo yanzu a madadin dr salisu bala na cibiyar arewa haus kaduna da malam shehu yusuf kura da ke nan amurka da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to madalla a gaida malamai yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama 'yan sandan kasar uganda sun musanta rahotannin da wasu kafafen yada labarai ke bayarwa na cewa zaman ɗarɗarɗin da ake yi a daidai wannan lokacin yakin neman zaben shugaban kasar ka iya yin tasiri akan zaben wanda za a yi ranar 18 ga watan fabrairun nan 'yan sandan sun kara da cewa suna aiki kafaɗa da kafaɗa da sojoji da kuma sauran jami'an tsaro domin ganin an yi zaben cikin kwanciyar hankali wannan batu ya taso ne a daidai lokacin da hukumomin kasar suka haramta yin amfani da mutum-mutumin wajen yin zaɓe gabanin zaben da ke tafi gwamnatin rwanda ta ce za ta kwashe 'yan gudun hijirar da suka fito daga burundi zuwa wasu kasashe bayan zargin da wani jami'in diflomasiyan amurka ya yi cewa rwanda tana horar da 'yan tawayen da ke adawa da gwamnatin burundi hukumomin ruwanda sun fitar da wannan sanarwar ce a jiya juma'a inda suka ce za su haɗa kai da sauran ƙasashen waje domin sauya wa 'yan gudun hijirar matsuguni sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce yanzu ne daidai lokacin da ya kamata a samar da maslaha game da rikicin siriya yayin da yake wani jawabi a yau asabar a wani taron samar da tsaro da ke gudana a birnin munich kerry ya ce rikicin na siriya na bukatar a kawo ƙarshen shi ta hanyar a siyasance domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa to ma da lagashe kamar saro abin da ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can bayan lisha za mu sake dawa da wani sabon shiri kamun na madadin mahmud lalo wadda gabatar da labarai da kuma kalib gitacho wadda kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya martin kusiyas wadda ya taya shi a nan ne sahabu imam ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya